Hausawa Top TV tashar al'umma. Shin wace iriyar rigima ce ke shirin faruwa a jihar Kano? Duba da rashin cimma matsayar yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun nan guda biyu, NNPP da kuma APC inda Abdullahi Abbas ya wasu kalamai waɗanda suke nufin wato cewa duk ta ƙarfin yaya ne sai sun ci zaɓe a Kano, inda shi ma shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano umar dokuwa ya ce babu shakka ba za su sanya hannu ba domin ba a yi nufin wato yin abin da ya dace ba masu saurare ku biyo mu a halin yanzu domin jin irin juyin juya hali da ke shirin faruwa a jihar kano duba da yadda kowace jam'iyya ta datunga inda waccan jam'iyya ta apc shugabanta abdullahi abbas yake batun ko da tsiya ko da tsiya tsiya ce sun karɓi mulkin jihar Kano wanda wannan kalami jama'a da dama ke tofa albarkacin bakin su cewa wannan kalamin yana daga cikin kalaman da aka yi hani cewa za su iya tashin hankali inda har shugaban jam'iyyar na NPP na jihar Kano Alhaji Umar Haruna Doguwa yake batun cewa ya kamata a gurfanar da Abdullahi Abbas akan wannan kalami domin kalami ne na tashin hankali Masu saurare ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin abubuwan da ke faruwa a halin yanzu kan wannan gangar siyasa da aka kada in ji jihar Kano din abin ke shirin ya matsewa. Ga cikakken rahoton. An kaddamar da gangar siyasa a Najeriya kuma tuni al'amura suka ɗauki ɗumi kafin babban zaɓe na watan Fabrairu na shekara ta 2023. Zafafan kalamai da na tunzura mabiya da rura wutar ƙiyayya. na cikin abubuwan da ke da malmala al'amura a Najeriya da lokacin da zaɓuka suka karatu. Ga mabiya siyasar Najeriya sun sani cewa Kano jiha ce da tarfi yawan al'umma a Najeriya a cewar ƙidaya ta shekara ta 2006 da ta gabata. Na daga cikin jihohi da siyasar su tafi ɗaukar hankali a faɗin Najeriya. Wannan ne ya sa a 'yan shekarun baya-bayan nan aka samar da wani tsari na sanya hannun kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun ƙasar nan gabanin zaɓuka. Sai dai babbar jam'iyyar hamayya ta NPP a Kano na barazanar ƙauracewa yarjejeniyar a wannan karo idan hukumomi ba su kama tare da hukunta shugaban jam'iyyar APC ba Abdullahi Abbas. wanda ya wasu kalamai waɗanda suke tunzura mabiya da nuna wato rashin son zaman lafiya. Tun a watan Satumba dukkan 'yan takarar shugaban ƙasa suka sanya hannu kan irin wannan yarjejeniya da zimmar yin yaƙin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali gabanin babban zaɓen da ke karatowa. Akwai irin wannan yunƙurin a jihohi 36 na Najeriya. Kamar yadda jaridar BBC ta wallafa yadda APC da NNPP ke barazana ga zaman lafiyar jihar Kano. wani abu mai kama da wato ɗumamar yanayi ya kunno kai a siyasar ta kano sakamakon barazana da wasu jam'iyyu na hamayya suka yi na ƙauracewa wato na yarjejeniyar zaman lafiya jam'iyyar NNPP ta yi barazanar kin saka hannu kan yarjejeniyar saboda abin da ta kira kalaman tayar da fitina da shugaban APC mai mulkin Kano ya yi cewa sai sun ci zaɓe ko da tsiya ko da tsiya-tsiya wato Abdullahi Abbas. Mu a tsarinmu ba za mu yarda mu shiga yarjejeniyar da idan aka taɓa mu mun kai makura da ba za mu iya ƙyarewa ba. a cewar shugaban nnpp na kano umar haruna dokuwa kenan ya kara da cewa ba a cizon mutum a rami sau biyu duk wanda aka ciza a rami sau biyu kuma ya kyale ya zama sakari wanda bai san abin da yake yi ba da aka tambaye shi dalilin da ya sa ba za su yi kara kotu ba sai ya ce wannan aikin 'yan sanda ne saboda a gabansu ya faɗa Shugaban na NNPP a jihar Kano na wannan batu ne bayan shi ma ya yi barazanar cewa za su aika tsiyatsiyar kamar yadda APC ta ce za ta yi. Wannan maganar da na yi ta ta nuna cewa ni mumini ne kenan. An sare ni sau biyu na ce ban yarda ba a cewarsa in wannan hanyar ake bi a yi nasara to mu ma za mu bi ta don mu yi nasara. Siyasar Kano a takaice Kano na da adadin wato masu rijistar zaɓe wato guda mutum miliyan 5,927,565 kashi 6.34 kenan wato cikin ɗari na masu zaɓe a Najeriya. Tun daga wato shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2023 dr rabi musa kwankwaso da malam ibrahim shekarau da abdullahi umar ganduje ne kawai suka mulki kano shekara takwas takwas wannan su nasir gawuna ne ɗan takarar apc mai mulki da ke samun goyon bayan gwamna ganduje abba kabir yusuf ne ɗan takarar nnpp mai samun goyon bayan tsohon gwamnan rabi kwankwaso Ganduje ne mataimakin Kwankwaso tsawon shekara takwas da suka yi a mulki tun shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2003 da kuma 2011 zuwa 2015. A watan Mayu na shekara ta 2022 Malam Ibrahim Shekarau ya koma jam'iyyar NNPP daga APC sannan ya koma PDP a watan Agusta. Abakabir Yusuf da Abdullahi Abbas makwabtan juna ne a unguwar Ciranti da ke wato tsakiyar birnin Kano akwatin zaben su ɗaya. INEC ta bayyana Sadi Gwali a matsayin wato ɗan takarar PDP ko da yake Muhammad Abacha na ƙalubalantar matakin a gaban kotu. Dukkan tsofaffin gwamnonin wato uku sun taɓa yin aiki da juna. a jam'iyyun apc da pdp da npp kafin su raba gidaje ko da tsiya ko da me zai faru sai mun ci zaɓe a jihar kano in ji wato shugaban apc har yanzu babatun da shugaban apc na kano abdullahi abbas ya yi ba su daina jan hankalin 'yan ƙasa ba musamman ma a shafukan sada zumunta ko da tsiya ko da tsiya-tsiya ko ana hamaza ko ana hamata ko me za a yi ko me zai faru ko mai ta fanjama fanjam sai mun ci zaɓe in ji abdullahi abbas shugaban jam'iyyar wanda ake yi wa lakabi da ɗan sarki ya yi kalaman ne yayin da suke ƙaddamar da yakin neman zaɓe na takarar gwamna a karamar hukumar gaya a bayyane take ciyaman ɗin wato abdullahi abbas yana sane da cewa kalaman da yake yi ba su dace ba wato amma duk da haka sai ya faɗa kafin ya fara babatun batun nasa ya ce ina tabbatar muku cewa wannan alama ce ta cin zaɓe wannan karo duk da cewa an ce na daina faɗa ko da tsiya daga baya ciyaman ɗin abdullahi abbas ɗin ya faɗa wa jaridar bbc cewa kalamai ne wato na 'yan siyasa kuma ban yi don na tayar da fitina ba dama abdullahi abbas ba bako ba ne wajen yin kalamai irin waɗannan har ma lakabi ake yi masa da ko da tsiya saboda wato makamantansu da ya yi a gabanin zaɓe na shekara ta 2019 waɗannan abubuwa dai da ke faruwa a jihar kano ɗin ne ake ganin cewa na barazana ga wato zaman tsaro na wato jihar Kano da kwanciyar hankali. Duba da irin waɗancan kalamai da shugaban jam'iyyar APC yake yi wanda bai kamata ba a yanda doka ta tanadar ta kalamai ne na tashar da hankali. Amma dai saboda su ne da mulki a jihar Kano babu abin da ke faruwa yayin da wasu ke magana cewa da a ce wani wato dan jam'iyyar ne na daban waɗanda ba su da mulki yayi irin wannan kalamai to fa hukuma za ta yi aiki a kansa ne dole a kama shi amma da ke so ne da mulki babu abin da ya faru a yanzu dai kin saka wannan hannu da yarjejeniyar zaman lafiya wato ke nuna cewa wannan zaɓe da ke zuwa a jihar kano babu shakka akwai cikakken ƙalubale. mu dai babban fatanmu Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama kuma Allah ka zaɓa mana shugaba na gari a cikin waɗanda suka fito ɗin Duka wanda ya kasance ba na gari ba ne ba zai kawo wato abin da ake bukata a jihar Kano ba na kwanciyar hankali da tsaro da kuma samun ci gaba ya ubangiji kar ka bashi wannan mulki ya ubangiji ka zaɓa mana masu aniya ta gari to masu me za ku ci gani da wannan lamari mun gode muna jiran jin shahin ra'ayinku akan wannan lamari na jihar Kano da ke shirin damulewa.